alhamdulillah rabbi alamin assalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin bai tambayar ka algaba ta malam wanda ya bakin suratul yusufa wanda ya ga yana karanta suratu yusufa ko ana karantawa a gare shi za a zalunce shi a farko a karshe kuma zai mallaki wanda suka zalunce shi a matsayin bayi ko makaskantu ko kaskantattu a kansa ko kuma ya fi su ɗaukaka su suna ƙasa zai fuskanci wata tafiya mai tsawo kuma zai ɗan daɗe a wajen tafiya bai dawo ba